hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan ɗaya shekara 2024 inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bayan tashayyu'i wa tasawufi ardun wa naƙadun a wannan masallaci na abu ubaida a masallacin da mutane suka fi saninsa da masallacin malam Hamis al-misri wannan shine majalisi na nawa majalisi na bakwai kamar yadda muka faɗa muka ce wasu bayan allah sun ɗan ba da kuɗaɗe an fara bugu wannan littafi a kai baka samu bugu a malam eh a a kare kakkada kai ba ka samu ba ko to ya kamata ka samu a gane a dan jira malam sha'ibu kowanne kwaɗe da kake gani dubu biyar kenan aka yi aikin so malam yake faɗa a shafi na sha tara haka ne kwattatul bahasi tsarin da malam ya bi hanyar bincike ya ce risala ta na kasa wannan risala ila muƙaddimatin akwai gabatarwa wa salasata abuwabin sannan akwai babubbuka guda uku an gane wa katimatin sannan akwai cikawa Allah ya sa mu cika da imani wa akhiran malam ce a ƙarshe alfaharis zai kawo content wanda ya shafi hadisai da ayoyi da waƙoƙi da maganganun wato malamai sannan al-muqaddimatu ita kanta muqaddiman wa tashmulu ta kunshi ala akan sababu siyari hadal maudu menene sababin da ya sa malam ya zaɓi wannan maudu'i wa ahammiyatuhu kuma menene muhimmancin wannan maudu'i a yanzu yace wa qad taqaddama wannan ya riga ya gabata khuddatul bahasi tsarin bincike manhaju takhrijir riwayati wal asari tsari na takharijin riwaya da kuma asar wa azuwin nususi da kuma jingina nassoshi zuwa ga inda ya ciro su sannan zikiru ba'adit tambihatil hamma sannan ambatan wasu sashen faɗakarwa waɗanda suke na gaba ɗaya albabul awwal babi na farko tun da ya ce yana da babubbuka guda uku ne zai yi magana akan attashayyu shi an ci wafihi a ciki zai kawo faslani fasli guda biyu alfaslu al'awwal ma'ani shi'ati wa tashayyu'i ma'anar shi'a da kuma shi'anci wafihi a cikinsa akwai arba'atu mabahis bincike guda hudu al-mabahas al-awwal ash-shi'atu fil malam zai tattauna menene shi'a a lugar larabci al-mabahas sani a shiatu fil qur'an zai zai tattauna menene kalmar shi'a take nufi a cikin alkur'ani in ka samu jahilin ɗan shi'a baƙi sai ce maka wai shi ɗan shi'a ne dalilinsa shine wai shi ɗan shi'a musa ne shi ɗan shi'ar ibrahim ne shi kuma in ka kalli abin da ɗan shi'an musa yi abin yana da mugun muni don abin da ɗan shi'an musa yi da allah ya ce fasta gasa wallazi min shi'atihi ladhi min aduhi to shi ya jama annabi musa guduwa daga garin misra ya tafi garin madiyana wanda allah maɗaukakin sarki dalilin zaunawa a yi mitin a ce in an kama annabi musa a kashe shi wannan ɗan shi an shi ya jawo annabi musa nan bala'i. fakara da min haka ifan ya taraka buƙala rabbi na jini min alƙawmin balimi to malam zai yi magana sannan hasu salisu bincike na uku a shi a fi sunna mai kalmar shi'a take nufi in ka ci karo da ita a hadisan manzan allah almabhasin rabi'u a shi'atu filistilahi mai kalman shi'a take nufi a istilahi kamar yadda kalman kafir tana da ma'ana a lugar larasi ko hatta a ƙur'ani ba ka ganin kalmar kafiri ka ɗauki ma'ana guda ɗaya ka bata Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hadidi ina ganin lokacin da yake ta ilamu annamal hayatid duniya sai ya ce la'ibun wala haunku an gane wata fakurun bainakum ko wata kasurun fil amwali la'ibun ko ko wala haun wata fakurun bainakum wata kasurun fil amwali wal auladiku sai ce ka matsala gaisin a ajabal kuffara nabatuhu Allah da ya ce ka matsala gaisin a ajabal kuffara suwaye kafirai a nan gurin <laughs> Allah cewa ilamu ku sani annamal hayatid duniya ita rayuwar duniya la'ibun wasa ne wala'awun da kuma wargi da haka malamai suka ce la'ibun shine wasa na yarinta wala'awun wasa na samartaka ko wa tafakurun bainakum sai kuma alfahari tsakaninku wata takasurun sai rige-rige yadda za a yi tattara fil amwali wal auladi cikin dukiya dawa sai ce ka matsala gaisin kamar ruwan sama ne da isauka a ajabal fara na batuhu da tsirai ifita sai ibirge kuffaru zuwa ya faru? manoma ka matsala gaisin kamar ruwan sama ne ko a ajabal fara na batuhu lokacin da ruwa zai sauka daga sama sai ibirgi manoma ko kuwa da aka alkufaru a nan gurin ana nufin manoma eh ba na kafirci ba ne eh. an gane yau ba na kafirci ba ne ke sa kafiran kasar nan an ce masa kafare sai su ta da jijiyar wuya akwai ana ce musu wa ba su san ita kalmar kafirci tana da faɗi ba an gane yau wato shi ne an gane sun mai hidu fatarahu musbarran sun mai kunu hutaman har zuwa ƙarshen aya to dole ne sai ka san na farko alwujuhuwar naza'ir ba wa a istilahi ba kaɗai hatta a cikin ƙur'ani da sunna ginin kalma iri ɗaya bai ba da ma'ana iri ɗaya ballantana kuma a ce an koma ilahan to dole sai ka san mai ma'anan shi'a a wa'annan matakan ƙur'ani da lugar larabci da sunna da kuma istilahin malamai to alfasul sani fasali na biyu malam zai yi magana tarihu shi'ati tarihin shi'a wata shayyu da kuma shi'anci wafihi fihi mabahasun wahidu zai kawo bincike guda ɗaya mabahasu na sha'atu mabahasu bincike na ta shayyu tasowar shi'anci wata tsawuruhu da kuma matakan da bi lokacin da zan zo ina maka magana shin kalmar shi'a a lokacin da ake rigima tsakanin ɓangaren saidina ali da saidina mu'awiya ita ce ma'ana shi'ar da ni kuma nake maka magana yanzu ko suna da bambanci an gane yayin da zan ma wani ɗan shi'a hukunci yanzu in ce ga matsayin shi wani ya je ya ga wani malamin hadisi an ce ana tuhumarsa da shi an ce amma an karɓi ruwayarsa shin shi'ar da nake magana a yanzu wacce muke mayar da martani a kanta shi wannan malamin ita ce aƙidarsa dole sai ka san matakan daga zamani zuwa zamani istilahi yana canzawa to shine wa huwa mabahasun tarihi wannan bincike ne na tarihi ya bahasu fi tarihi shayu zai maka magana akan tarihin shi an ce wata tsawuri afkarihi da kuma matakan da shi an cin ya bi wa a ƙa'idihi da kuma ƙidun yan shi'a din wa mailihi da karkatar da wani harafihi da inhirafin da ya samu an jaddatil haqqi wa sawabi kan hanya ta gaskiya ta daidai alamar tarihi akan wucewar me kan wucewar tarihi almabahasu sani bincike na biyu malam zai yi magana a kan abin da ya shafi attasawu sufanci wa fihi shi ma akwai faslani fasali guda biyu alfasalul awal ma'ani tasawuf mai ma'anan sufancin nan ma wa fihi salasatu mabahis zai maka magana akwai bincike guda uku almabahasul awwal at-tasawuf fil lughati wal istilahi me kalaman sufanci take nufi a yaren larabci da kuma istilahi gurin malamai almabahasul sani aslu kalimatu tasawuf asalin kalmar tasawuf dinnan wa da kuma ina aka tsago wannan kalmar almabahasu salisu ta'arifu tasawu zai maka definition ta'arifi na sufanci alfasul sani fasali na biyu zai maka magana akan tarihu tasawu tarihi na sufanci wa fihi a cikinsa akwai salasatu mabahis bincike guda uku almabahasul awwal bincike na farko na sha'atu tasawu yaushe ne shi kansa shi ma sufancin ya fara almabahasul sani ta tatawwur tasawu matakan da sufanci ya bi shin shi kansa sufancin yanzu lokacin da zan zo ina magana akan hukuncin sufanci a shin a farko daga lokacin da istilahin ya fara mu ɗauka ƙarni na hudu shin akwai matakan da an biyo sufanci ya canza ko ko a'a yadda istilahin ya fara a farko haka abin yake sufanci bai karɓi canji ba sannan shin hukuncin sufayen farko shine hukuncin sufaye na yanzu to duka yana daga cikin abin da malam zai tattauna sannan almaba hasu salisu marahilu tasawu matakan sufanci wahiyar salatu marahil matakai ne guda uku almarhalatul ula at tasawufu fil mi'ati tsaniyati hijiriyan magana sufanci a shekara ta ɗari biyu almarhalatul tsaniya at tasawufu a fil mi'ati tsaniyati hijiriyan magana sufanci a shekara ta ɗari uku almarhalatu salisa marhala ta uku a tasawufu fil mi'atar rabi'ati hijiriyan maganar sufanci a shekara ta nawa ta ɗari hudu kaga shekara ɗari biyu ɗari uku ɗari nawa ɗari hudu shin matakan sufanci a wannan lokacin shin shine kuma hukuncin sufancin yanzu ko lokacin da matakan suka canza hukuncin ya canza wannan dole sai ka san wannan to shine sai malam yake cewa albabu salisu babi na uku al'alaƙatu ta shayi'u wa sawufi to zai zo zai yi magana a kan alaƙa tsakanin sufaye da in shi'a wa fihi a cikinsa akwai na fasali guda biyu alfasalul awal fasali na farko wahidatul mansha wato haɗuwar mafarar maɓuɓɓugar ana ganewa kun san manci akwai aƙidun da asali wato samu ina ba ta an fahimta ba ta abin ya shigo su ba na sha ba da misali na ce daga ciki akwai maganin ilimin zahiri da baɗini wanda asali maganin ilimin zahiri da baɗini ba magana ba ce ta sufaye magana ce ta wa ta shi'a daga baya sai ta lallabo sai ta shigowa sai ta shigo ainihin wato sufaye wannan daga nan aka fara to malam zai zo zai magana akan al al'awwal awa'il sufiya sufaye na farko almabahasu sani a alamun sufiya manya-manyan sufaye wa bi shi'ati wa tashayyu da alaƙarsu da shi'a da shi'anci almabahasu salisu a shi'a zai yi magana akan in shi'a wa alaqatuhum daga cikin a'imma na shatittar da ilfirƙata ne wanda da sufayen da 'yan ɗariƙun duka suna awan malam ya ce kazibin wazuran ta hanyar ƙarƙiran ƙarya in tisabahum ilaihim cewa kowa 'yan shi'a na da da'awa suna jinginuwa zuwa gare shi 'yan ɗariƙun suna awa jinginuwa zuwa gawa wa aka za hum wa aka an hum da kuma karɓar da suka yi bida wato usul na bida'arsu su wa hum min dalika bara'un alhalin kuma wanda suka jingina kanshi din zuwa gare su su duka bangarorin guda biyu duka sun barranta an gane in ka ce za ka yi addini tsakani da Allah kuma sai ka faɗi gaskiya ga duk wanda ya saba ta to za ka yi sai dai ka yi ta haƙuri kawai sai dai ka yi ta haƙuri kawai za ka jima maganganun iri daban-daban za ka sha zagi gashi nan muna sha a gani wani haka wani ma ai akwai wanda ma sai da ya kira ni na ɗauka ya ɗuɗɗura min nagi na ce to na gode Allah ya saka da alheri shi kenan to iya abin da zai iya yi kenan ko kuwa ni da abin da ke guri na karatu ne ba karatu ne ba ai da zuwa zai yi je ya kafa kyamara sai ce to magana kaza da na faɗa na ce kaza ne ba daidai ba ne saboda dalili kaza da tunda da ni ne karatu shi kuma ya kira dai kira na yi ya ce wai na ya gana ya karatu akan wani a rubutu na ce a ah, halka fa uku ne ya aka baka saurari ko ɗaya ba sai ka ga rubutu oh, wala ba zai saurara ba saboda ya san ni dinnan ba mutunci nake da shi ba ko munafiki ne eh na ce to yake nan na gode Allah ya saka dari kawai sai na kashe wata na je na kyale shi a to ke da mutane a faɗa muku na ce mu an kai matakin da yanzu zagi bai ba ma hushe yanzu ko kuwa a sani fasali na biyu wahdatul manhaj wato haduwar manhaji a ta'alimiyya wa tarbawiyya ta fuskar karantarwa da tarbiyya wa fihi a cikinsa akwai saba'atu mabahis bincike guda bakwai al mabhasul awwal taqsimuhum ad-din raba addini da suka yi kun ga nan manhaji ya haɗu ta fuskar tarbiyya da karantarwa ko to na farko ta ƙasi muhammadin sun raba addini ila zahirin wa batini zuwa ga zahiri da wa da batini shi yasa wa'annan sai kaga suna da shari'a da haƙiƙa ko wayannan suna da zahiri da wa da batini wa fihi malan yace a ciki akwai tamhidun zai yi shimfiɗa wa matsalaba ne da ababen nema guda biyu a tamhidu a zahir wal mai ma'anar zahiri da baɗi ne inda ahlus sunnati wal jama'a a wajen malaman sunna kamar yadda maka faɗa maka ce kalmomi na iya haɗuwa amma ma'anar ya zamanto abinda wane yake nufi ba shi wane yake nufi da malaman sunna in suka ce zahiri da baɗi ne zahiri suna nufin aikin shari'a na bayyane baɗini kuma shine abin da zuciyar ɗan adam ke ƙudurcewa nawa na aƙida ina fata an fahimta to zai zo zai yi magana sannan almatsalabul sani taqsimud dini almatsalabul matlabu awwal dini ila zahirin wa ne rarraba addini zuwa ga zahiri da baɗini inda rafida a wajen yan shi'a almatsalabul sani abin nema na biyu taqsimud dini rarraba addini ila zahirin wa ne. zuwa ga zahiri da baɗi baɗini inda sufiya a wajen sufaye almabhasu sani bincike na biyu al'ilmin ladunni ilimi wanda yake ladunni an gane kawai ka tashi yanzu annabi musa a kidir da ya tafi eh ko kuwa a yayi magana akan abin da ya shafi cewa fawadda da min ibadina atina rahmatun min indina wa allamnahu min ladunna to faɗa mun waye wanda Allah ya sanar da shi ilimi ba daga wajen Allah ba ne eh to ilimin ladunni kawai mutum ya ce maka kai tsaye daga Allah yake karɓa babu wasiɗa babu kuwa a tsakiya ko kuwa haka suke faɗa ilimin ladunni an gane to malam zai zo zai yi magana a kan shi almabahasu at-tamhidu al-ilmu inda ahli sunnati wal jama'a mai ilimi a wajen ahlus sunnati wal jama'a al-matlabul awwal al-ilmul ladunni inda shi'a su ma 'yan shi'a ba suna da ilmul ladunni fa su ma to za ka ji mai ilmin ladunni a wajen shi'a irin wannan karatun ne shine abin da wasu ba sa so eh ta yaya za mu ɗauki lokaci shekaru ai na faɗa na ko faskare na ɗauka ina yi shekara sama da ashirin ya kamata a ce ina da experience ɗin da na ga itace in gane wannan zai fuskar wannan ba zai fuskar ba eh ka gani to shi ne malam yake cewa al sani al’imul ladunni inda sufiya ilmul ladunni a wajen sufaye al salisu salisu bincike na uku mawqifuhum min da was sunna matsayin su dangane da al da sunna wa fihi a cikin sa tamhidun akwai shimfiɗa wa matsalabani da abin nema guda biyu at-tamhidu shimfiɗa alƙur'ani wa sunna alƙur'ani da sunnar manzon Allah fil islami a musulunci wa mawqif ahli sunnati wal jama'a minhuma da kuma matsayin ahli sunna dangane da littafin Allah da sunnar manzon Allah al-matlab awwal abin nema na farko shine mawqif shi'a matsayin shi'a wa sufiya da sufaye min al karim akan al'ƙur'ani mai girma المطلب الثاني موقف الشيعة والصوفية من السنة النبوية متين إن شيعة الصوفية متين سنة النبي المبحث الرابع bincike na hudu a taƙiyatu malam zai zo zai yi magana a kan taƙiya munafunci an gane yauwa yanzu ku duba fa ku gani wasu masu shekara ashirin da wani abu talatin ba su san me ya faru a tarihi ba amma duk wanda ya san mss da yadda aka yi shi'a ta shigo najeriya da munafunci ta shigo fa yanzu su mala bakar tireta allah ya ji kansa ba suna cikin na farko farko da suka je iran ba suka jiyo abin da suka jiyo suka dawo ga su mala bakar farfaro nan a sakkwato duk suna cikin na farko farko wa'inda suka je shi wannan yakubu ya haya na katsina ai yana da kashe zuwan shi na farko da ya yi da ya dawo daga baya aka zo aka sake yaudare shi sai ga shi ya koma a farko duk wanda ya san yadda lamarin shi an ci ya fara a najeriya an yi lokacin da in ana cewa yan shi a cewa suke karya ne shari ake musu tsakaninku da allah an yi haka ko ba haka kuma me ya janyo wannan wannan magana taƙiyar ƙiyar ita ya janyo wannan to ai annabi cewa ya ba a cizon mumini so biyu a rami ɗaya eh wanda maciji in lafta masara in ya ga ma ya zai ba tsalle zai ba to shine in ka gane karatun ka gane kawai in baka gane ba shikenan yawa amma dai kana mumini kamar yadda annabi ya faɗa cewa ba a cizon mumini so biyu a ramiwa to shikenan ba a yi ya za a yi shi an ci ya shigo najeriya ta hanyar munafunci da taƙiya in zama ga wani abu ba za mu ɗau saiti ba ai dole mu ɗau hannu ai dole mu haska ba mai batar ashirin ba mai batar dubu ma sai mu sa in maka haska sai mun kashe wa mutum ido wallahi ka gani to taƙiya to malam zai zo yi magana wa fihi tamhidun wa matsalabari in mun zo wannan babin zaka ji akwai shimfiɗa akwai ababen nema guda biyu at-tamhidu ta'rifut taqiyya lugatan ilahan ta'rifin taqiyya a yare na larabci da kuma istilahi wa mawqifu ahlus sunnati wal jama'a minha shin ahlus sunna sun yadda da taqiyya ko ba su yadda da ita ba in sun yadda a ina ake yin ta kuma wa ake wa taqiyya Allah ne ya faɗa a cikin Qur'ani ta la yattaqidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina sai ya ce wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa kaga asali taƙiya ana yin ta ne ga kafuri ba gawa ba ga musulmi sannan a halin da aka hana ka izharin addini to su kuma wayannan sai su zo suna rayuwa tare da mu sai suna mana wa taƙiya na tabbatar da nan gurin wallahi dukkan ku akwai wanda za su iya bada shaida akwai wanda an tuhumce su da shi'a suka karyata kuma daga baya tuhumar ya bayyana an yi haka ko ba ba me ya halatta musu haka taqiya a ce dan shi'a ne ka cewa ah, wallahi ƙarya ne akwai fa yarinyar da wani dan shi'a da ya so yaudarar ta fa wallahi malam lokacin ana buga sidi irin wannan faifan sidi haka zai siya mata karatuttukan su malam kabiru gombe su malam abakar giro su waye ya kai mata tunda ya fahimci cewa tana da zafin aƙida kuma da shi za a zauna a ta tattauna matsalar sunna a ta zagin malaman shi'a wallahi sai da ta aure shi sannan sai ta gana shi dan shi'a ne tsabar taqiya ta sa yana iya siyo mata sidinan malaman sunna ana iya zauna a zagi malaman shi'a da shi tana ɗauka namu ne ashe nasu ne ashe nasu ne to shi yasa sai an ba a hankali maganan wani zai ce an yi magana ina ruwanka da taƙiyar su wallahi bata mata so ma ma dama za su ce na over 10 na addini tis'atu a asharar dini fit ƙiya a to dole ne sai an ɗauki hannu dole ne sai an ɗauki sai mu dama ko yanzu wannan magana ba dan da karatu ya zo kanta ba da ba za mu yi ba in ko muna karatu aka ja baki izo kan kowaye faskara shi zai in yi gaba kalmar da ta fi ƙarfi da an haɗa da ƙunƙune in nemi taimakon Allah ya tsallake ta ƙaushi nan ka gani ko kuwa ka gani to malam zai yi magana al-mabdadabul awwal at-taqiyatu wal kitmanu taqiyya da ɓoye abu inda shi'a a wajen in shi'a al-matlabu sani at-taqiyatu wal kitmanu inda sufiya taqiyya da ɓoye abu a wajen in sufaye almabahasul khamis bincike na biyar al'imamatu wal wilaya imama da wilaya yanzu ɗazun nan fa nake kallo wani fa daga jos cikin shugabanninsu na shi ana ce masa ko tsoho ne ko waye to shi ma zan ɗauko shi zan sa shi a sikirin sai na mai bulala wallahi yauwa saboda ga shi dai ba yaro ba ne amma haka ya eh, tsoho ne haka ya zo cikin maganganun nasa na ji har da jahilci akwai so abinda Allah ya ce wa dulau hinu so suke kuku sassauta akan takuwa aƙidar sannan sai su ci gaba da amfa yanzu ku duba ku gani kwanan nan don ku gane cewa abin da na yi shi'a sun gane cewa da an ja baki an yi shiru abin zai fi borin ɗinsu waɗanda hankalinsu ya tashi mafi karanci na ga 'yan shi'a sun kai mutum biyar waɗanda suka zo suna mun raddi inda abin bai tayan musu da hankali ba ya taɓa su dala da me za su zo suna mai mun da raddi inda abin ba sun san taimakon su zai yi ba da suka gana ballo dan Allah da me za su zo suna mun raddi ba sai su yi shiru ba to ganin cewa abin zai fi burin ɗinsu zai taimake su ni kuma na zo na warga abin shikenan sai ga wannan ya fito sai ga wannan ya fito ga wannan ya fito ana mun raddi ai ta yi yawwa ai ta yi to za a zo magana akan al'imama walwulaya wa fihi arba'atu matsalib akwai ababen nema hudu al-matsalabul awwal abin nema na ɗaya al'imamatu lugatan wasu ilaha imama a yare na larabci da kuma istilahi al-matsalabu asani al-wulayatu lugatan wasu ilahan ko lugatan wasu ilahan wancan imama wannan al-wulaya ko na faɗa nake cewa yaudara kanka kake dan Allah nan cikin makab wane ne yanzu kana tafiya da ɗanka sai kuka haɗu da wani sai ya nuna ma ɗanka yana ƙaunarsa bayan da kuka rabu can kuma sai ka ji an ce ya kira mahaifinka da mahaifiyarka ya ci mutuncin ya zazzage su don Allah mai za ka yi da soyayyar da wanda ya nuna yana ƙaunar ɗanka ya zo ya ci mutuncin iyayenka wannan fa ita ce fa mu'amalar da shi'a ke mana kai da suke rayuwa da kai ne sai su nuna maka cewa kai musulmin kirki ne amma ga abubakar da umar da usman ba su yadda da musuluncinsu ba in kai ɗan banza ne ba ɗan shege ba ne kai billahi la ilaha illa huwa duk wanda kuka haɗu da shi ya nuna yana ƙaunar ɗanka bayan kun rabu ya je ci mutuncin iyayenka ya zazzage su ya musu duk abin da zai musu na rashin mutunci ka san wannan ba mutum bane da zaka ci wai a haɗu wai akwai wata maslaha da za ta haɗa ku da shi ba wallahi ba shi bane to wannan ita ce mu'amalar da shi ake mana na faɗa na ce ku je ku duba shekara tattukan da muka yi a shafin sarki zaki yau ɗin nan mako tara karfe tara akwai munazarar da muka yi da wani tara da rabi gashi yana iya fitowa karara yana cewa matar manzan Allah fasika fajira mujrima yar bid'a amma duk wannan bai damun wasu ne fa ba zagin wani ne ba fa cewa fa kawai ne wannan ba daidai ba ne ga daidai a gyara sai abu ya zama matsala to ya kuma inda zagi ne to sai kuma ya zamanto wanda ya zagi matan annaba da sahabban annabi shi ana mai uzuri eh ana masa wa uzuri kai da ka ce ba daidai ba ne wanda ya yi matansa da abokansa wannan mu'amalar wai kai ne kuma bai kamata a yi makawa ba kai ne bai kamata a yi ma'uzuri ba kai ne bai kamata ba to shi yasa na ce muku faɗar gaskiya wahala ne da shi sanda duk ka faɗi gaskiya ta saba da abin da mafi yawancin mutane suke so wanda duk baka yi tsammanin zai maka hujumi ba musamman yanzu Allah ya kawo wani irin zamani da duk mutumin da Allah ya hore masa hanya ta kuɗi yake iya ba mutane to duk bannar aƙidar da ya ɗauko a gurinsu shine wa shine mutum ba haka bane haka haka tun tashi ana ta zage-zage ana ta kariya kakka ɗauka wani abu ne a'a kowa tuwon shi yake kariya ya ɗan amfana da wani abu ya ɗan gurguru wani abu yau mu kuma amfanar da muka yi ta hanyar sahabbai da Allah ya aiko annabi ba wani dan adam da yake da wannan alherin da zai mana shi a doron ƙasa yanzu babu shi to shine malam yace al-matlabu salisu al-imamatu ash-shi'iyya imama ta shi'anci wal wilaya as-sufiyya da kuma wilaya ta sufaye al-mabhas rabiu khasa'isul imama abinda imama take banta da shi wal wilaya da kuma wilaya inda a was-sufiyya a wajen shi'a da sufaye almabahasu sadisu bincike na shida taqdisul quburi wal adriha wato tsarkake kabarruka da kubbobi wa fihi tamhidun akwai shimfiɗa wa salasatu matalib akwai ababen nema guda uku at-tamhidu tauhidullahi azza wa jalla tauhidin Allah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi a wajen rububiyarsa mun san rububiyya shine samar da abu daga babu sannan da kuma ɗaukan nauyin kulawa da shi shine rububiya ko rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shine ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da wa da ƙasa aina daga cikin dalilin da ya sa iyaye Allah ya ce ɗaye musu addu'a ya ce wa ƙun rabbir hamhuma kama rabbayani saboda ɗaukar nauyin kulawa da shi da aka yi to Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wanda ya ɗauki nauyin halitta wajen samar da ita da samar da ta da kulawa da ita kamar shi to wannan dalilin ya sa da ka san wannan sai a matsa ka mataki na biyu sai aka ce to fa'abuduhu to ka bauta masa shine tauhidul uluhiyya da haka za mu ga a matsayin Allah na Allah akwai guraren da bai cewa a bauta mai haka kawai sai ya faɗi dalilan da ya cancanci bautar da su sai ce to a bauta mai allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati sai ce to fala taj'alu lillahi andada ka da shi ya halicci mutane ne da waɗanda suka zo kafin wannan ya gina sama ya saukar da ruwa ya yi kaza ya kaza sai to kakka haɗa kowa da shi wajen bauta to za ka ji al awal al wuce gona da iri inda shi'atu was sufiya ko kuwa a wajen yan shi'a da sufaye fil matbu'ina wal atba cikin wato waɗanda ake bi da ita kanta biyayya zaka ji al-matlab al-thani masu ceci wal wasata'u da waɗanda su ne tsakiya bainal haƙƙi tsakanin Allah wal khalqi da halittu inda shi'atu was sufiya tsakanin shi dawa da sufaye ta dai shi yasa na faɗa muku karatun yana da zafi tun da karatu ne da ya shafuwa ƙida yawwa dama Allah wa idza dhukira Allah hushi shima'azzal qulubul ladina la yu'minuna da ka zo kana maganan Allah to wasu yanzu nan zuciya za ta tabu kowa yana gudun bakin jini kowa yana gudun zagi kowa yana so wallahi munafiki ne kadai ke so su ya zauna da kowa lafiya ka riƙe wannan ƙa'ida duk wanda ya zo ya ci yana so ya karantar da addini kuma su ya zauna da kowa lafiya na rantse da Allah munafiki ne warai ha shi ne kawai ita gaskiya in ka faɗe ta zaka ji wani bata mai baka ji ni kaina wani abin haƙuri nake yi in faɗa saboda gaskiya ne amma yana shafa ta ko kuwa to ya za a yi dole a faɗa yi ka gani to shine malam sai yake cewa al a salisu salisu azimul qubur girma makabari wa ibadatu ha da kuma bauta makabarin inda shi shi'atu tuwa sufiya dan Allah duk duniya wa ke daure mabautar kabari a duniya shi'a su ne farko sannan sai nan suka biyo bayan su yau makabartunmu ko a Najeriya dan Allah su waye jagororin lalata makabartunmu ba su bane ka je makabartar tudun wadanan da ka gani za ka ɗauka makabartar kiristoci ce bambanci kawai wannan ba cross ne amma da irin gine-ginen da ake yi eh? ina ta nan ma akwai ko ina kullum fiha kenan suwaye suka lalata makabartun amma ka kalli makabartun makka da madina ka gani za ka ga irin wannan gine-ginen da wannan sambo din na shirme ha kawai ka ga wai an zo an yi gini an kawo farar ƙasa an zuba eh hadda da interloco kai ka ji mugunta ga mutane na neman abin eh a gari mutane na neman abin da za su ci wanda ya mutu addu'a dama kudin aikin alkhairi aka yi aka ce Allah ya ji kanshi Allah ya kai mai ladan da an taimaka mai eh nawa 200 a kabari ka gani to duwa suke ɗaure ma wannan abin gindi ba su ba ne su ne sannan sai a tamhidu shimfiɗa almabahasu sabi'u bincike na makwai alhulul wal ittihadu wato sauka da kuma haɗuwa wa fihi tamhidun wa matsalaba ne akwai shimfiɗa akwai bincike biyu a tamhidu fi bayanin haƙiƙatin tauhidi shimfiɗa menene haƙiƙanin tauhidi inda ahlus sunnati wal jama'a a wajen malaman sunna wa ghairihim da wasunsu min ahalil bida'i daga cikin ma'abuta bid'a ma'a ta'arifi tare da ta'arifi bi ma'anar hulul wal ittihad hulul shine sauka al ittihad kuma shine hadewa to nan gaba kuma in ta kai ga wannan to zaka ji menene dalilin da yasa ayoyin irin su wa huwa ma'akum aina ma kuntum suke cewa Allah na ko ina menene dalilin da zaka ji sun ce ma yakunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa mai wala aksara min dalika wala to me dalilin kuma me maganganun malamai magabata shin ana nufin cewa duk inda kuke ku biyu ko ku uku Allah ne na hudu yana gurin ko ko da ilimin Allah subhanahu wata'ala yaushe wannan maganan cewa Allah yana tare da ku da zatinsa ta fara yana ko yaushe ta fara to wannan abu a hankali a karatu zaji al sani alhulul wal ittihad inda shi'a sai maganan hulul sauka da haduwa a gurin shi'a al-khatimatu cikawa Allah ya sa mu cika da imani malam yace amma al-khatimatu amma ita cika wannan littafi qadrun mantuha na kunsa mata a ahammad nata'iji mafi muhimmancin sakamako allati zaharat li wacce ta bayyana gare ni wata wasaltu na kai ilaiha zuwa gare ta min khilalil bahasi a tsakiyar bincike na fi hatenil firqataini a wayannan kungiyoyin guda biyu a shia wa sufiya wa kashfi da fito da fili da yayi ma huma abinda ke tsakanin su min alaqatin wasilatin na alaƙa da kuma ainihin wato haɗuwa sun mazayyaltul khatimata sannan sai na ƙara bayani ƙarshen cikawan bi nasihatin da nasiha li ahli sunnati ga ahli sunna wa khasatan ilmi wal kuttab musamman ɗaliban ilimu da masu rubutu hada malam ya ce wannan wa qad bazaltu juhudi nayi iya ƙoƙari na fi hadhihi risala a wannan risala walam addakhir wus'an ban faɗaɗa wato ƙoƙari mai yawa ba ko ban ɓoye wani ƙoƙari ba fi dikir mazahib wajen ambatan mazhabobi wa aqaida hataini firqataini dallataini da kuma aqidun wayannan kungiyoyin guda biyu batattu min maradihim almu'tamada daga littattafan su ababan dogara wa usulihim almu'tabara indahum da kuma usul ɗinsu wanda ake lura da su wa hawaltu nayi kokari an arbita aqwalil mutaakhirina in ƙulla alaƙa tsakanin malamai da suka zo daga ba minhum daga su wa hatta al-mu'asiri hatta na wannan zamanin bi aqwalil mutaqaddimin da malaman magabata min a'immatihim shugabannin su wa shuyukhihim da malaman su al-mawthuq bihim inda ahli nihlatihim wa'anda aka aminta da su wajen masu wannan addinin zalika wannan li'u bayyana dan in yi bayanin anna mutaakhirihim malaman da suka gabata suratun sura ne wa nuskatun min mutaqaddimihi wato annal mutaakhirin inda suka zo daga bayan nan da kake ganin su to suratun sura ne wa nuskatun sannan kwafi ne min mutaqaddimihim daga wa'incan da suka gabata ya ataqiduna jami'in mutaqadatihi duk abinda malaman shi a ƙudama'u suka rubuta a littattafansu na aƙida billahi la ilaha illa shine shine aƙidar 'yan bayan in ka gaba su faɗa ba sai dai a babin taƙiya an fahimta yi bal ma hasali sai dai ka samu ma ci gaba ka ga mutum a gidan tibi yana bayani yana ce maka wannan kumainin da ya zo ya kalli matar annabi na aisha da hausa da su ma'awai da waye ya ce dattinsu gara dattin kare da alade da su sai ka ji kuma wani dan shi ya zo yana ce maka wai kumainin nan wai daidai yake da wasu annaban bani isra'ila ije janyo wani rababban hadisi sai ce wai annabi ya ce ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila to tunda yana cikin malaman wannan al'umman bayan fa ya durawa matar annabi zagi ba da sahabban annabi sai kuma a ce maka wai daidai yake da annabawan bani isra'ila daidai yake to shine malam yake cewa za ka samu wa'annan suratun wa nuskatun min mutaqaddimihim ya ataqiduna jami'a mutaqadatihim wa yatabannauna suna gina kulla wato dalalatihim dukkan batansu wani hirafatihim da karkacewarsu wa raddan da kuma mayarwa da raddi alal maza'imin lati akan maganganun da ake faɗa allati tuhawulu takfifa hiddatul kufri wacce take kokari wajen sai ta sassauta kaifin kafircin nan nasu wanne faƙi da munafuncinsu. ba yanzu ba ba dabara da aka ɗauko ba kenan Eh? in ba fito an yi magana ba abin da za a yi shine za a kai nan gaba ahli sunna ya dawo kawai bai ma ganin munin aƙidar shi'a in kuma kai ka zo za ka yi magana cewa aƙidar nan fa tana da muni sai a ce maka ai lokaci yanzu ya wuce an wuce nan yanzu magana ake ya za a ceto ƙasa daga zaluncin da ake yi ba magana ake ta aƙida ba maganan aje aƙida aje. sanda ka ajiye maganan aƙida su kuma suna nan suna bi ta ƙarƙashin ƙasa suna rarake mutane suna tusa musu wa tasa aƙidar ko da za ka ankara wanda kake ganin da suna tare da kai an sa musu muguwar aƙidar da ba sa tare da kai kuma in an so a yaƙe ka ko a maka wani abu wanda kake ganin da suna tare da kai su za a samu gubar da za su zo su yi faɗa da kai saboda sakaci da karantar da abin da ya shafi lamarin aƙida wannan shine abin da zai faru sai malam ya ce wa mujamala ta ahlul bid'i da kuma mujamala da yan bid'a wal ahawa'i da kuma masu son zuciya ala hisabi dini na wa mazhabi na a kan hisabi na addinin mu da mazhaban mu bi hujjati wahidati saffi wa taqribil mazum kai ka ce kamar mai littafin nan sai da aka faɗa mai wata matsala da take tasowa sannan ya rubuta ta aka bugo littafin nan muke karantawa yanzu kaga da hujja cewa wai ana so a haɗa sahun mai musulmi wata ƙaribil maz'um da kuma kusanto da juna wanda ake raya wanda kasan san ƙarya ne tissa ai ƙasashen laraba sun yi wannan taƙarib ɗin daga baya duk malaman da suka jagoranci wai a zo a kusanci juna tsakanin sunna da shi'a wala sai da suka yi da na sani har yusuf al da ya rasu suna ciki daga baya sun ce sun gane maganan ta ƙarifa da ake yi abin da suke nufi shine a kusanto da ahalin sunna ya zama ɗan shi'a shine ta ɗin da ake ya ce amma ya za a yi wannan zage-zagen da wannan rashin mutuncin yana cikin littattafanku kuna buga littattafan nan kuna yaɗa wa duniya mutane na karanta sannan ku ce wai a zo a kusanci juna sannan a ce wai kar a kyamaci juna sannan a ce kar a a bai taɓa yiwa kenan kawai an gane saukin ta dai duk maganganun da ake za a haɗu a gaban Allah wa inda Allah mi'ul qusum masu husuma za a zo gaban Allah za a haɗu shi shine malam ce fa kullama azhara Allah ta'ala duk lokacin da Allah ya bayyana da min fada'ihi a immatihim daga a cikin ababen kunya shugabanninsu wa asatini mazhabihim da kuma waɗanda suke jagorantar mazhabansu ala aidi ulama'i ahli sunnati wal jama'a akan hannun malaman sunna fa'ida bidu'ati taqribi sai kaga masu kiran cewa a zo a kusanci juna gashi nan da ku ga ya ce unzur lil wuqufi ala ba'd aqwali haula'i wa mawqifihim wa asma'ihim a shafi na nawa eh 750 da wani abu wanda kaga ta hata unwan an nasiha ku an gane to wata 700 da nawa yace 755 bari mu gani yadda lokaci yana 750 da eh naku ok a naku bai kai ma naku ba zai kai ba to tunda bai abin nan ba bari mu abin nan to shi kaga umuna suna faɗa ce an na zalika min madahibi qudama'i wannan yana daga cikin wato in ka kawo musu magana ce a ah, da ku da kuke cewa a zuwa kusanci juna usulul kafi abin da kuka rubuta dangane da sahabbai da miyagun aƙidinku ya za yi da shi sai su ce maka anna dalika min madahibi qudama'ihim wa mutatarrifihim wa gulatihim sai ta wannan yana daga cikin malaman malamanmu da suka gabata masu wuce gona da iri ai mu kanmu ba mu yadda da abin da suka faɗa ba ila akhirih wa yaquluna zasu su ce maka innahum ummatun qad khalat ai al'umma sai da ta riga ta yi a yanzu ina ahalin sunna idan kana so ka tabbatar da ta da ka koko littattafan magabata za a koma to sai aka koma littattafan magabata sai ka ce to baka yadda da aƙidan magabatan ba to yana za a aƙida eh ka gani to hatta maganan shi a so suke yanzu su kirkiri shi'ar da babu ita a littafi a rubuce ta hanyar taƙiya da munafunci da rufa rufa ba to sanda duk a me yasa suke shan wahala da mu yanzu wajen tattaunawa saboda wajen ƙoƙarin bari sai sun shagaltu sun binciko aibin sahabban annabi yasa littattafansu ma ba su da lokacin wajen bibiyar su su karanta ka sai mutum ya zo tattaunawa da mu sai mu masa fuja'a da abinda bai taɓa tsammanin akwai a littafinsa ba shine matsalar da suke cin karo da shi to in ka zo kana faɗa musu a to ai matsala kaza akwai ta a cikin littattafan ku an ce kaza sai mutum ya ce maka anna zalika min madahibi qudama'ihim wa mutatarrifihim wa gulatihim sai ta nan cikin malaman farko ne cikin malaman mu suka rubuta mu ba mu ruwan mu da wannan ila akhiri wa yaquluna za su yi maka innahum ummatun qad khalat mutadahirina za su bayyana maka bi anna man ba'adahum ai wa'anda suka zo bayan su aqallu sharra su ne mafi karancin wa wa guluwan sannan su ba su da wuce gona da wa innahum lakadibun kuma na rantse da Allah ƙarya suke wallahi tallahi ƙarya suke ba gaskiya suke faɗa ba to wannan kenan alfahari su kwanta ɗin littafin nan ko fi rasul ayatul qur'aniyya alkarima ala tartibi suwari wa ayatul mushafi shari ta fihiras na wato ayoyin alqur'ani haka yake a naku ko ko an samu canji ne haka ne na ga malam nura yana duba dube ne ala tartibi suwari akan jerantuwar surori wa ayatul musaf shari da ayoyin musaf alqur'ani mai girma fi rasul ahadith an-nabawiyya as-sahiha wa daifa wal mawdu'a kwanta na ayo hadisan annabi ingantattu da da'ifai da mawdu'ai fi rasul asari fi rasul shi'ri fi rasul a'lam manyan malamai malam wane to zai kawo fi rasul amkinati wal buldan gurare da kuma garuruwa fihirasul kutubi alwaridatu fil matan fihiras na wato littattafan da suka zo a cikin matani sannan fihiras firaqi wa tawa'if zai magana akan ƙungiyoyi da kuma firar sannan fihiras maraji wal masajid ma a tamyizi tare da bambanci ma ya kusu ahli sunnati wal jama'a abin da yake banci ahli sunnati wal jama'a bin ramzi idan ka ga ya kawo wannan staɗin to yana nufin wannan matsala ce da ta shafi ahalus sunna ko wa shi'a eh wannan staɗin wa shi'a shine ishara din bin ramzi wannan mai kamar kwallon ku wa sufiyatul khurrafiyya bin ramzi wannan fokwana din da haka muna karatu a littafi in ka ga wannan staɗin to yana nufin wannan matsala ce da ta shafi ahalus sunna in ka ga wannan yana nufin matsala ce da ta shafi wa shi'a mai kaman kwallon nan in ka ga wannan fokwana ɗin yana nufin matsala ce da ta shafuwa sufaye wa akhiran daga ƙarshe malam ya ce fi rasul mawdu'atil amma lil sannan zai kawo kwantan na littafin gabaki ɗaya ina fata an fahimta to wannan sai kuma abin da ya shafi manhaji na bincike da malam ya bi ya ce manhaju takharijin ruwayat wal asari wa azwin nususi tsarin da na bi wajen mai takariji fitar da riwayoyi da asa da kuma jingina su zuwa ga asalin inda suke hmm. ma ya ta'allaku bi ahadisi wa ta ahli sunnati wal jama'a abinda yake yana da ta'alluki da mai da hadisai da ababen da ahli sunnati wal jama'a suka ruwaito malam yace itamattu na dogara hmm. fi galibi cikin mafi yawancin ma zakartuhu abinda zan ambata ala sahihayil matin al-bukhari wa muslim to ka je ka bincika me matsayin bukhari da muslim a gurin in shi'a manya-manyan makaryata ne mutanen banza ne macuta ne balma hasari al'imamul bukhari yana daga cikin annawasi makiya ahlul baita a gurin yan shi'a yawa an gane to a cikin karatuttuka zan samu lokaci malalaman mazahibu guda hudu din nan ba in kawo maganganunsu ba sai na faɗi matsayinsu a gurin malaman a gurin in shi'a za ka ji meye matsayin maliku gurin in shi'a za ka ji meye matsayin abin hadufa gurin in shi'a shin suna la'anta su daga littattafan shi'a ko ba sa yi za ka ji meye matsayin al'imamu shafi'i gurin in shi'a akwai maganganu na cewa 'yan shi'a suna la'anta al'imamu shafi'i ko babu za ka ji mai matsayin al'imamu ahmad daga littattafan in shi'a wanda in sha Allah zan yi wannan to shine sai malam yake cewa au a ahadihima rahimahumullahu ta'ala li'anna listi shahada domin kafa hujja bi marwiyatihima da abinda bukhari da muslim suka ruwaito fi kafatu umuri shari'a a duk abin da ya shafi fagen shari'a aqidatan wajen aqida wa ahkaman da hukunci wa da sira wa tarikan da tarihi huwal muta'ayyanu shine abin da ake ayyanawa inda ahalil haƙi a wajen ma'abuta gaskiya haisu ta yadda inna huma tsarin waɗannan mutanen guda biyu huwa asahhu ma yujadu duniya. shi shine mafi ingancin abin da ake samu a duniya li ithbati ta'alim hadha ad-din hanif dan tabbatar da abin da ya tabbata a addini ba'adar qur'ani bayan littafin Allah da haka in an ce asahhu kitabin ba'ada kitabillahi ana nufin a sakku kitabin sannafahu insanun ba da kitabin lahi mafi ingancin littafi da ɗan adam ya ba hanya ta ilimi ya haɗa bayan alƙur'ani shine waɗannan littattafan guda nawa ya ce idan da kartu hadisan in na ambatan maka hadisi min ne daga bukhari da muslim aw min ahadihima ko ɗaya daga cikinsu iktafaktu iktafaitu nakan wadatu bi azwihi da jingina hadisin ilaihima zuwa ga su biyun au ilaihi ko ɗaya daga cikinsu ma aliktifa tare da wadatuwa bi zikiri maudi'in wahidin faƙar sai an batan maka guri ɗaya kawai idan kana hadisu ta karrara fihima in hadisi ya bambanta ya maimaito a bukhari a muslim akwai shi a bukhari akwai a muslim to in ya ambatan maka ruwayar bukhari kada ya isa in ya ambatan maka ruwayar muslim ya isa idan da'atil hajatu idan bukata ta kira ni li zikiri ba'adil ahadisi wajen ambaton wasu hadisan mun gairi sahihai ne idan ba daga bukhari da ba ne mislu kwatankwacin a sunan arbaa yana nufin sunan tirmi sunan nisa'i abu dawud da makamantansu wal masani musnad abi awana musnad na bazar musnad na imam muhammad ce wa ghairiha fa inni af'alu to zan aikata bi shart sihati zan kawo maka hadisi ne da sharaɗin inganci wal da kuma sharaɗin da yake cika a karɓa multaziman zan lizimta wa kaina bi zikiri a hakamil ulama'i da hukuncin malaman hadisi alal hadisi a kan wannan hadisin biktisarin a takaice sun ma'uhilul ƙari'a sannan sai in karkatar da kai mai karatu ala au abi kitabin akan mafi gamewar littafi hawa wanda ita tara dirasata wa da hadal hadisi dirasa da kuma wato takarrujin wannan hadisin bayan ya maka faɗan hukuncin hadisi a takaice sannan sai ce to ka koma littafi kana an yi cikakken bayani dangane da matsayin wannan hadisin wa galiban ya ce amma mafi yawanci ma ya kunu ahadu kutubi muhaddisi al'asari al'imamil mujaddidi abinda zai kasance shine ɗaya daga cikin littattafan malamin hadisi na zamani al-mujaddidi shine mujaddidi muhammad nasiruddin al-albani ko kuwa yawa juhudihi saboda ƙoƙarinsa alhasisa mai gaggawa fi zabbi wajen kariya an dini rabbil alamina akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnatar rasulul kiram da kuma sunnar manzon Allah wa kasaratin ruwayati da kuma yawan ruwayoyi allati haƙaƙaha wannan shi al'alamatul albani ta haƙiƙi ƙilata sittata ko an gane a uƙudin wato tsawon lokacin da ya ɗauka yana zama don tabbatar da abubuwa wanda ya shafi sunnar manzan Allah min sinne hayatihi wato na shekarun rayuwarsa wa ina ya tihi almubakkira da kulawarsa da wuri bilkashmi dangane da yayewa an marwuyati ahlul bid'il makzuba akan riwaya ta yan bid'a ta ƙarya al-mawdu'a wacce aka kirkira da'ifa mai rauni allati yastadilluna biha wacce suke kafa hujja da ita ala taqriri batilihim akan tabbatar da bannansu wa nashrihi da yada shi bainan nasi tsakanin mutane li'idlalihim da batar da su wa wafarati turathihi da kuma cikuwar abinda al'allamatul albani ibari na gado fi biƙa ma'amura a sasannin duniya wa suhulati littilai alaihi da kuma sauƙin kaiwa zuwa gare su a yanzu farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah ka ji ɗan al'allamatul albani Allah ka yi masa rahama wa a darajatahu fi illiyina sannan Allah ka ɗaga darajarsa a cikin waɗanda da kasa su aljanna wacce take illiyina to wannan muqaddima ne malam yake faɗa cewa ga abin da littafi ya kunsa to da ka sati mai zuwa zamu tashi ma ya ta'allaqu bil ahadith wal marwiyat ahli al bid' wal firaq to daga dan har a zo a tsindima cikin littafi a fara abin da ya shafi wato karatu abin da nake so in rufe da shi ababe ne wato kamar haka abu na farko akwai 'yan uwa da ake tare da su ni balla ban ma sani ba cewa ashe nan kusa da masallaci an samu jarrabawa ta gobara salaji muhammadu ga samala abakar mai harkokin hula eh, to muna roƙon muku allah subhanahu wa ta'ala eh, ga su wannan shagon ya samu matsala ko duka shagunan nan to muna roƙon allah ta'ala ya mayar muku da sabon arziki Eh, yanayin da najeriya take ciki kana da dan wani abu kana dan riritawa ga 'yan fanteka su ma haka na ga fantekan nan ta cuta to muna roƙon Allah ta'ala ya mayar musu da sabon arziki malam Allah ya sa ya zama ka fara. Allah ya mayar muku da sabon arziki Allah maɗaukakin sarki ya muku mafita a abu na gaba bayan wato wannan sai maganar abin da ya shafi halin da arewacin najeriya wato ya fara fuskanta ta wani ɓangare dama arewacin najeriya yana cikin matsala ta fuskar tattalin arziki da rashin zaman lafiya ko to akwai kuma wani sabon salo da ya fara ɗauka akwai maganganun da muke wallahi in ba dan amana ta ilimi ba da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana sai mun faɗa da akwai abinda. ka duba ka gani wani lokaci uba ne fa in ya ce ma yarsa katti abu in ta yi in ta samu matsala duk irin da ke soye da ke tsakanin ɗa da uba yana iya kallanta tana fesin ɗin matsala ya kau da kai ya rabu da ita saboda ya ce katta ta yi ta yi to a nan gurin ba abin da ban faɗa wa mutane ba a duk majalisoshin mu. a sanda muke maganganu sai dai daurewa kawai muke yi wasu maganganun muna jin su mai banza da su kamar ba mu ji ba amma ba abin da ba a faɗa ba an ce muna kira kan kabilanci an ce kaza an ce kaza an ce kaza ta yau da safe ana tashi ina ganin daga jiya zuwa yau na san mafi yawancin masu bibiyar abin da ya shafi harka social media sun ji maganan kwangilan gyaran abin da ya shafi tashar jirgin sama da ke katsina wanda aka bayar a shekara biyu da ya wuce da ba a ƙarasa aikin ba an waye gari wannan ko festo kiyamu ne yana maganin cewa ya soke kwangilar kenan wuce mis an ɗauki aikin da ya kamata a yi a jihar katsina an juya shi zuwa ga wa wata jiha ba magana ba ce ta wai abin da ma aka fara a yi mana alfarma a ƙara sawa in ma an fara to sokewa za a yi ba za a yi ba wadda magana ce ta dama idan ka samu dama ka amfani da ita nan muka zo muka ce muku ga shugaban da idan kai ba fulatani ne in kai magana yana jin yarenka in kai yi bahaushe ne yana kuka je kuka wasu aka zo aka haɗa kai da su aka zaɓo mutumin da ya ƙi yadda ko ina kwana ya iya da yarenku ba haka ba ko ina kwana eh? to yanzu ana magana cewa an tashi gari ya waye yanzu ana maganan wannan aikin na maganan inganta tashar jirgin sama ta jihar katsina wanda shi hadisi rika yi bari yana minista yanzu wannan ya zo ya samu dama ya ci ya soki ba za a yi ba ita ce matsala ta burbu matsala ta biyu na san cewa an waye gari dukkan kukunji maganar abin da ya shafi hukumar kula da jiragen sama ta najeriya ita ce fan haka ne an ce an ɗauke ta daga abuja an mayar da ta zuwa ina zuwa lagos magana ta uku yanzu na san cewa dukkan ku kun ji ko mafi yawanci sun ji maganan ɗauke department wajen guda goma muhimmai daga abuja zuwa ina zuwa lagos duk kun ji wannan ɗazun nan ne magana da wani mutum ya ce min akwai wani wanda suke ma'aikacin cbn inda ya koma jihar ya sai gida saboda ababen da suka fara gani ya ce kuma wallahi tallahi mutanenmu ba su ga komai ba daga nan zuwa lokaci kada yanzu dai ita dai dala yanzu kun ga a najeriya ba ta da control yadda aka cire ma man fetur farashi farashi ne ko tallafi aka cire wa dala mai wallahi ni ban san sanda dala ta wuce dubu ɗaya ma ranar nan ina dubawa kawai sai na wai dala ta kai dubu ɗaya da ɗari uku da sittin washe gari tana ƙarawa ta kai dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in dala dala tsarin da aka ɗauko ƙasar nan billahi lazi la ilaha illa wa za a tafi ne masu ƙarfi za su ƙara ƙarfi wanda yake ƙasa kuma za a ƙara mugun danne shi yanzu ku duba ku gani kana jami'in tsaro dukkan jami'in tsaron da yake kurtu ne ƙanana yanzu albashin da ake bashi ko buhun shinkafa ba zai siya mai a wata eh? to yanzu ana maganar ɗauke wannan daga cbn sannan yanzu akwai maganar cewa cikin zargin da ake an ce wai ana nan ana gyara dodon banan a'a gara a bar shi haka akwai in ne magana a tafi a haka ana zargi nan gaba ta tabbata ko ta ƙime eh, ana maganin cewa ana nan ana maganan gyara dodon banan nan da dama ɓangaren gwamnati bangare uku ne akwai executive akwai me akwai kuma me wanne ne bangaren shugaban kasa to ana maganin cewa a cikin abin da ake magana wancan da ofishin shugaban kasa da mataimakin shi za su koma ina lagos da bangaren shari'a da majalisa su ne za su zauna ina in ma ba a yi sa'a ba gaba ɗaya abuja ba ta tashi daga nan ta koma can ba Eh? an fahimta yi to wannan fada na sanin fa shi muka hango wa mutane kada a yi muka zo muka yi ta magana aka zo aka yi ta zaginmu duk abin da za mu faɗa wa mutane yadda annabi nu ya ce kala rabbi inni da autu kaumi lailan wala haka muka yi ta lailan wani nahara. muka tashi muka zagaye kusan jihohin nan na arewa sai da muka zagaye muka bada yanzu kwanan nan majalisar abin da ya shafi sufurin kansu ko shari'ar najeriya ƙarƙashin dr nafi babu ahmad ba sun yi taro da malamai ba kuma sun fitar da matsaya dala mai suka faɗa har a addinance ba sun faɗi cewa hatta addini buƙatar sabata biya ba sun faɗa ko ba su faɗa sun faɗa to da wannan mutane in mutane za su yi hankali in muka ɗauko abu ku daina mana mu'arada in ba haka ba ku wallahi duk sanda muka faɗa aka ƙi to wallahi za a zo a yi da na sani kuma yanzu ai bannar da aka shiga yanzu sai dai a jira in Allah ya kawo lokaci a gyara ta amma a yanzu ba za ta gyara ba eh ko kuwa a yanzu dai kan ba za ta gyara ba sai dai a jira kawai yanzu sai yadda hali wannan muna faɗa ne a babin wa amana to da daga nan za mu ci gaba da yin addu'a mu lallaba su shugabanni ne ko ba masu tun da dai san kai ga madafin iko za mu yi musu addu'a <laughs> ta alheri ko yauwa sai kuma a jira sai shekara hudun in ta zagayo lokacin <laughs> na ga wancan dariya ta kume shi ne eh? kuka yake so ya ko wadda sai mu jira sai hatta ya ƙadiyar lahu amuran kana mafa'ula wannan shine fa halin da muka fara fuskanta da kuma hasashen da ake facewa akwai abubuwa da dama da ake da su wanda dama tuna an riga an kasa da aka fahimci cewa tsaro ne matsalar mu sai aka tattaro tsaron aka ce gashi can kuje can ku karata eh? Eh? sai sai bangaren abin da ya shafi gina kasar sai aka yi can da shi yanzu akwai hukumomi da ake magana za a kirkiro wanda suke da alaka da jihar Legas kadai wanda duk mutumin da ya kalli jihar Legas ya san cewa wata Najeriya ce mai zaman kanta a cikin Najeriya yanzu da Allah ka kalla ka gani kai ka ce ita jihar Katsina ba a Najeriya take ba fa eh? in mutanenmu ba su iya aiki ba in sun samu dama to yanzu za su ga yadda ake yin aiki idan an samu in an samu dama eh, za a koya musu aiki za su koya yanzu ko kuwa wadda aka magana ta ƙarshe maganan 'yan majalisu da kowa zai koma gefe yi ihu ina wallahi ba za su iya komai ba ku yi musu uzuri ni na faɗa muku wannan magana saboda ɗabi'ar mutanenmu yanzu yanzu ba karatun nan muke yi ba gashi muna faɗar matsala to ni ma da nake karantar da addini muna faɗa wasu na ƙin yadda suna mana mu'arada sannan yau da wani abu zai same ni akwai abinda wasu za su yi na cika yawan magana surutu na ne jam ba haka yaushe ne duk abin da aka yi dinnan za ku ga an yi shi ne kafin a gama shari'a aka yi tsarin duk abin da za a yi kai kana gwamna a jiha ka ko kana dan majalisa na tarayya ko kana sanata kana da rigima a kotu ka san cewa alkali yana jiran jiranka akan kwana yaushe za ka yadda ka tada jijiyar wuya kana karyo kan kwana ci an balle ka su ko mutanen ka in ka dawo cikin su ko oho ai karamin misali ku kalli gudaje ka zaure mana da aka ce an kayar da shi dan Allah al'ummar da yake wakilta wani wafa'i suka tashi suka mai eh kowa ba zira mai ido ba to wani mahaukacin sanata ne zai tashi yanzu ya rigima da ku a cire shi bala'in ya ci kujerar shi ya dawo cikin ku kuna ba da misali da shi <laughs> ba dole shi ma ya zira muku ido ba inda ya riga ya samu inda zai rabe shi kenan a tafa haka to wannan fa shine abin da ke faruwa fa Allah ya samu dace magana ta ƙarshe da zan yi ita ce maganar da muka saba matsalar tsaron nan ina hada waɗanda sakon mu yake kai masu yan bindigan nan su duba girman Allah su duba halin da yankin mu yake ciki kun ga yanzu kenan bayan tsiyar da ake ciki me ake yi ƙara shiga tsiya ake yanzu mutumin nan da aka kama abujan nan da aka sako famili yanzu ana nan ana gaddama tsakanin jami'an tsaro wayannan su jami'an 'yan sanda sun ce ba ta kashi aka yi suka karɓo su sojoji sun ce a'a ƙarya ne su suka miƙa musu su su kuma da aka yi da su sun ce a'a ba wanda ya karɓo su na ga bayanin wani masani yana ce a wallahi abin da bincike ke nunawa fa daga ƙarshe su fi nan bayan allan fa irin ina 'yan bindigan su zo su ajiye su guri kaza jami'an tsaro su ɗauke su su ƙara so da su abin da fai faru kenan abin da ya faru kenan to yanzu nan a jihar kaduna nan yau ɗaya daga cikin wanda ke magana da muryar su sojojin a yau suna maganan cewa ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka damu yankin nan ko sunansa janare ne ko janare ne ko wane ne wane ne eh janare to sun ce a farmakin da suka kai a yau sun samu nasara ko cikin kwanakin nan sun kashe shi shi yasa muke kiran su muna cewa su tuba inda gaske ne abin da jami'an tsaro suka faɗa dama kowane irin abu na Allah yana da lokaci haka ne to cikin abin da shi yake magana mai magana da yawun sojojin nan yana maganan cewa ba wai idan da kun ji an ce an kashe wani shugaba ma daga cikin kwamandojin nan na 'yan ta'addan nan ya ce wala ku daina murna don kun ji an kashe wani ku ɗauka fitinar ta ƙari ya ce yau kenan kaga da za a ce an kashe turji yau ko an kashewa sububu ko dogo gide misali ko duk wani kakka ɗauka cewa daga mujarradin kashe su fitinar ta yi mai abin da za ka yi shine ka koma ka ga da aka kashe bello turji suwa ke bayan shi kuma dan ana iya kashe wani wanda kake jin sunan shi a bayan shi akwai wani ne wanda ya fi shi bala'i ba ka sani ba sai ya taso da a baya ba buharin daji ana ganin shine ba tsala ba a lokacin da duwa nan ma ba su bayyana ba to shine yake faɗa a matsayinsa na mai magana da muryar sojoji yana cewa ɗaya daga cikin mushkilar da ake samu shine in kun kashe mutum goma ya ce za su yi rikurutun ɗin mutum ashirin ya ce in kun kashe mutum ashirin za su yi rikurutun ɗin mutum arba'in ya ce to wannan hanyar ta gindin bindiga ana ganin shi zai magance matsalar ya ce wallahi ba zai magance matsalar kuma a nan muka faɗa muku muka ce muku janar kiristofa musa ya je majalisa ya ce saba'in cikin ɗari na magance matsalar tsaro yana da alaƙa da kyakkyawar shugabanci ne ya ce su a su na sojoji da suke ɗauke da bindiga ya ce talatin cikin ɗari kaɗai za su iya magani da bakin wa to sai gashi shi ma mai wannan muryar taso yana faɗa ya ce in ka kashe mutum goma za su yi rikurutun ɗin mutum ashirin in ka kashe ashirin wasu sababbi za a sake rikurutun mutum arba'in dala abin da aka kashe goma ashirin suka shiga aka kashe ashirin arba'in suka karu Don Allah raguwa yake ko karuwa yake karuwa yake in kuma haka ne to me amfanin a ci gaba da yakin da ka kashe goma ashirin sun tashi ka kashe ashirin arba'in sun yi me sun tashi to kuma ku fahimci wani abu kamar yadda muka faɗa muka ce akwai barayi cikinsu wanda dama asali bata garin to iya kuma kuke tsammanin inda za a ce maka provoking ɗinsu da za a ci gaba da yi zalunci ne ke haifar da haka a shekaran jiya a karatun mu na faɗa abin da ya faru a jihar kwara cewa barayi ne suka je da daddare wajen mai poa suka kai mai hari da suka kai mai hari akwai 'yan banga kusa da shi sai suka ga an kawo hari sai su ma suka kawo ɗauki wajen mai pos ɗin cikin barayin da suka zo sata sai aka kashe mutum ɗaya sai saura suka gudu ana kama gawar shi maimakon da safe a bincika daga ina yake waye shi sai kawai ba a yi haka ba suna kama shi da daddaren nan sai suka ƙona gawar shi da suka ƙona gawar shi ƙurmus gari na wayewa in sa kan sai suka ƙaddamar da hare-hare kan fulani sai suka kashe mutum shi da cikin fulani wanda ɗayan daga cikin ɗan majalisar su na jiha abin da ya faɗa ya ce daga cikin dalilan da ya sa su waɗannan 'yan sa kan suka ƙona gawar don ba sa so a gane ma daga ina yake ɗaya kenan sannan kuma don ku gane cewa akwai wata bukata da ake so sai an biya shi yasa ana yin wannan sai suka ƙona gawar to kuma gari yana waye sai suka kaddamar da hare-hare a kan fulani suka kashe mutum shida suka ƙona gidaje na fulani ruga sama da ruga 150 ɗan majalisan yana maganan wai an tura sojoji ba wai su kamo 'yan sakan da suka yi wannan banna ba a wai su kore su sau da ɗan sa kai shi in ya kashe ka a najeriya ya kashe banza tunda shi gwamnati ce ta sa shi ya kashe wanda bai kamata ya kashe ba shi na shi ba ta'addanci ba ne wannan kwana kwana nan ya faru fa a kwara to ya kuke tsammanin in kuma provoking ɗin su ake yi kuma suke shiga wannan shi ne to da ya yi magana cewa daga cikin maganar da ya faɗa ya ce dole kowa sai ya tashi ya yi nashi a harkar tsaro ya ce ƙananan hukumomi ya ce wannan fa ina faɗa muku abin da ya faɗa murya da murya ne a matsayinsa na soja mai magana da muryarsu ya ce ƙananan hukumomi local government su tashi su nasu ya ce jama'ar gari su tashi su nasu wanda ya haɗa da malamai da kowa da kowa ku wanda mu namu ne muke yanzu yau mu muna yin namu yanzu sannan ya ce ma'aikatar ilimi ta tashi ta nata kaga akwai alamaci ce akwai inda suna buƙatar karatu an basu dawa sannan ya ce sannan samar da aikin yi haka ya faɗa wanda kaga na daga cikin abin da zai ci gaba da taimaka ma matsalan nan ina rantse muku da Allah duk lokacin da aka kwana aka tashi ya zamanto hanyar da mutane za su je su nemi abinci kullum ƙara wahala take ƙara matsewa take to ita kanta wannan hanya ba ta taimakon tsaro a ƙasa ƙara ma tsaro matsala take mun sha faɗa ma hukumomi mun ce abu guda biyu za su idan ana so a samu solution ɗan adam in ba allah da ya mai baki ba ba mai iya ɗaukar nauyin ciyar da shi to hanyar da mutane za su nemi abinci ya zama tana da sauƙi sannan mutane su samu aminci a gidajensu dawa da hanyoyinsu yanzu ku dubi wannan hanyar ku gani yanzu wannan hanya yana ta bypass ɗin in ya kama ka gabaki ɗaya daga farkon can abuja junction inda za ka tafi gadan nan zuwa nan man da allah gaba ɗaya kilomita nawa ne eh ashirin da nawa amma wallahi yanzu hanyar da bai wuce kilomita sha tara ba ashirin billahi ladi kana iya awa ɗaya a nan baka wuce ba saboda hanya ta yi to maganar da za mu faɗa ta ƙarshe a wannan gabar wannan kuma wannan na daga cikin wajibobin malamai su faɗa ma dama za a ci gaba da zalunci ba a yi ta'asisi na adalci ba to maganan wasu maganganun sai dai mu faɗe su a babin sauki amana da nauyi kuma gashi muna faɗa mm. amma ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen warware waɗannan matsalolin shugabanni sai sun ji tsoron Allah sun ɗora asasi na adalci zai taimaka mu wannan matsalar wajen warwarewa da haka muna kiran wa'annan masu ta da ƙayar jijiyar bayan nan don Allah su duba Allah su duba halin da yankin nan yake ciki ko ba komai su tsagaita al'umma ta samu sauƙi a halin da aka shiga ciki na bala'in rayuwar nan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana tawfiki abin da muka faɗa daidai Allah ya mamu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi eh? to masu neman addu'a akwai wata baiwar Allah su alhaji muhammadu ma da jarrabawa ta sama muna musu addu'a yan uwa su yi musu addu'a Allah ta'ala ya dawo musu da sabon arziki sannan akwai wata baiwar Allah tana neman addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata ainihin wato bukatunta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh